babban na nan gaba shine na gani a gidan mijina ka ji ni da shegen surutu to ka je ka bincika ka ga bara in je famasi in an sama magani da farko dai sunana fatima muhammad mustapha wacce aka fi sani da fatima a cikin shirin kwana 90 Fatima dai 'yar garin Kaduna ce kuma na yi primary school ɗina a Kaduna, Commonday Primary School, na gama na je Commonday Secondary School, daga nan na tafi KASU. To akwai sanda aka yi mana ƙarin kuɗi, wanda da yawa sai karin ƙarin kuɗin da aka yi mana. To ka san yanayi na rayuwa ban samu na ci gaba ba, sai na faɗo wannan harka ta Kannywood. A wace shekara kika shiga harkar Kannywood? 2021. na fara harka ya ake kika shiga masana'antar Kano inda aka yi na shiga masana'antar Kano dama ina da ra'ayi gaskiya tun ina karama to gida ba dai a yadda ba saboda makaranta to bayan ban samu na ci gaba da karatuna ba so ina da wani aboki smart aljalawi sai nake faɗa masa ni fa ina son wannan harka ta Kano sai ce min to shikenan ba matsala sai ce arewa sun fito da wa'insu wanda suke so suna neman sababbin jarumai wanda za su taka rawa sai ya ce to shikenan bari ya turo min sai in zaɓa ɗaya daga ciki wanda zan iya audition ɗin sai ya tura musu sai na ce mai to shikenan sai ya turo min na yi audition na yi ma audition kusan sau uku sai ya zaɓa guda ɗaya ce wannan ya yi wanda ya fi kyau kenan a ciki sai ya tura musu to dai ina zaune ina zaune gaskiya dai na ma cire rai gaba ɗaya na cire saboda an daɗe ba a kira mu ba sai daga baya ina zaune kawai sai na ji kira daga arewa 24 suka ce suna nema na ran kaza in zo lokaci kaza suna son gani na gaskiya ranar na yi murna sosai to ya zancen yarda iyayen naki sun yarda ne naki ko kuma ba su yarda ba ai yardan da suka yi ne ya sa har ma na yi audition din dan da ba su yarda ma ba zan ma yi audition har in tura masa ba bayan kin shiga wani kalubale aka fuskanta a masana'antar kani. gaskiya tunda na fara har izuwa yanzu ban fuskanci kowane irin ƙalubale ba akwai ƙalubale da jarumai suke fuskanta na kantawaye ki baki gamu da wannan ba gaskiya ban gamu da wannan ba saboda ina da ubangida ko da na shigo wai ubangidan naki Nasiru Bello na ba. wani rol kike yi a cikin fim ɗin kwana 90 na fito Fatima wato matar Sahabi madubi mu je raka ki mana gurin awon a'a na ma riga na gama na fito ne nan famasi zan amsa magani ah sabiya muka ji da karin haƙuri ashe abin da ya faru kenan to allah ya ba su zaman lafiya kai kuma allah ya baka haƙurin juriya me ya faru da salma au baka sani ba ka ji ne da shegen surutu to ka je ka bincika ka gabara in je masu ana gani a cikin fim ɗin kwana casa'in rol ɗin da kike kamar rol ne wanda kike juriya da wulaƙanci da ake miki da abubuwa shin yaya kike ganin wannan rol ɗin da ke yi halinki ne wanda yake a gaske a haka kike ko kuma yaya e gaskiya ko a zahiri ina da mace ce mai haƙuri ina da haƙuri sosai to za iya auren miji wanda zai dinga miki wannan cin kashin maganar gaskiya ba zan iya ba to yaya raɗe-raɗe da suke tashi na cewa akwai alaƙar soyayya tsakanin kike da sahabi menene gaskiyar hakan gaskiya ba wani alaƙa ta soyayya tsakanin da sahabi sai dai ta aiki bayan kwana casa'in akwai wani fina-finan da ke fitowa eh ina cikin alaƙa wani rol shi kuma ke takawa na fito a sakatariya ta biyu a kamfani to wani irin nasarori aka samu Eh gaskiya na samu nasara sosai. Tun daga ɗaya daga cikin nasarar da samu wanda nake alfahari yau idan zan wuce ko da face mask ko babu face mask su yara da manya za ka ga ana magana Fatima a ni masoyinki ne, ina son ki sosai. Gaskiya shine babban nasarar da zan ce na samu. Shin Fatima tana da tsayayye ko kuma har yanzu ba tsayar ba? Tukunna dai. Wani irin kalar namiji take nema? duk wanda Allah ya zaɓa mu. Misali in wani yana nan yana da ƙudurin nema bai sani ba ko zai miki ko ba zai miki ba wani irin kallon namiji ke so. Gaskiya ba na ce ko ga wanda nake so ba ni da duk wanda Allah ya zaɓa min alhamdulillah. Ko da sahabin ne ya zo? Tun da na riga na ce Allah ai kuma an gama. Duk wanda Allah ya zaɓa min a shirye nake. wani buri kike da shi a masana'antar kano babban buri na nan gaba shine na gani a gidan mijina a masana'anta ko ta jaruma za ki tadda ita tana da burin na zama kamar wanci ko na kai matsayi kaza ke irin wannan wanne kike da shi eh ina da burin yau a ce na zamo kamar yallaɓai wato alino a ce ko ina aka faɗa sunanka an san ka a yanzu aka ce a masana'antar Kano. ki zaɓi miji wa za ki zaɓa wanda Allah ya zaɓa mu a cikinsu a bayan fage me kike yi a bayan fage ina business ɗina na takalman maza shadduna yadika da kuma jakukunan mata da kuma takalman mata a ƙarshe wani saƙo kike da shi ga waɗanda suke son shigowa masana'anta kan gaskiya saƙon da nake da shi shine duk mace da take son ta shigo cikin harkar kanu ta tabbata ta shigo da umarnin iyayenta don shi ne za ta samu ci gaba ɗari bisa ɗari akan abin da ta zo nema.